duk wani abin da namiji ko mace za ta ci mm. sanadin cin wannan mm. ko kuma rashin cin wannan mm. zai hana ta abin da ta saba ya zama kwaya kuma yana da illa duk wani abin da mace za ta yi amfani da shi ko mutum zai yi amfani da shi a rashin wannan abin zai iya zame masa illa to ya zama kwaya kuma kwaya haramun ce na'am domin in ya zamto kan cewa namiji ba zai iya zuwa ga iyalinsa ba sai ya sha wani abu mm. ba an fita a layi kuma an sake layi haka ma in ita za ta ce ba za ta zauna ba saboda ai shi rayuwa ne na har abada mm. kuma ubangiji ya kawo mana hikiman zaman mm. kuma duk abin da mace za ta ci ta sha in fa mace ce Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk wanda yake so yi rayuwa mai kyau ya ɗauki rayuwar manzan Allah mace kuma matayen annabi Muhammad